nake magana Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu yau ma game da jaruma shahararriya wacce take bada gudunmawa a wannan masana'anta ta Hausa film. Jaruma mu ne muke barka da shigowa cikin wannan shiri mai suna daga Kanye Wood shirin DZ Hausa TV. Barka ka dai. masoya maza da mata gaskiya kuda ya hamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da farko dai suna na sadiya sani biyari masha Allah sadiya ya aikin alhamdulillah ya jama'a alhamdulillah to Allah ya ƙara girma da ɗaukaka da farko ki gaya masu kallon ki takaitaccen tarihin rayuwarki to da farko dai an haife ni a garin zaria Mm. ainihin kuma tsatsona katsina eh. dan ja local government mm. yawa na yi primary school ina da secondary school na a garin danja eh. katsina local government yanzu a fina-finan da kika ya su kai kimanin guda nawa mm, gaskiya dan taba fina-finai da wanda aka saki da wanda ba a saki ba a fina-finan da aka saki masu kallon ki za su so ki gaya musu ko sunan guda uku ne ko biyar so da farko dai akwai wani shahararren fin ƙayataccen fim wanda muke kawo muku shi mai suna gidan hada-hada na taka rol ɗin mm. yauwa sannan kuma a cikin fim ɗinmu mai suna sirrin ɓoye eh. ana haska shi a arewa 24 nan ma dai a berabiya na fito eh. ana kirana da buki eh. <laughs> yauwa sai kuma kunnen kashi eh. da kuma malamin mata na musa mai sana'a ke na musa mai sana'a a cikin rol din kunnen kashi wani rol kika taka a <laughs> rol din kunnen kashi mu dai matan matansa ne shiwa shi musa mai sana'a eh. mai gida oga eh. yauwa mu matan matansa ne a cikin fim ɗin. Yana soyayya da mu ne irin daidai soyayya dai haka ne don muna da yawa. <laughs> ba ni kaɗai ba ce. Eh. Materials ɗin suna da yawa. To wani sun aka yi sirrin da ya burge ki? <laughs> A cikin gidan hada-hada? A cikin fim ɗin kunnen ƙashi. Kai a cikin kunnen ƙashi an yi sinasinai da dama waɗanda suka burge ni suka sa ni nishaɗi har yanzu idan na zauna wallahi ni kaɗai sai kaga ina dariya. Eh. akwai gunda inda muka yi da shi da bulala ya sana ni da bulala sosai har sai da ya ji mun ɗan ciwo a waya eh saboda ki ce dukan gaske ya miki dukan gaske ya mun amma eh. kuma fa akwai wanda ya zo ya rama mu. a wajen daga rabon fada shi ma ya tattakura ya tsafta masa a baya da sa. eh yanda na ji a jikina shi ma ya ji a jikinsa a cikin fim din gidan hada hada wani kin ce a biyar kika fito wani sun aka yi burge ki Eh. a cikin fim din gidan hada hada <laughs> akwai wani sin da aka yi wanda wata yar baiwa Allah take shigowa yar da yar eh, wada yar wada haka eh, yawa da kadan tafi kofin shayi kenan <laughs> to ni dai ban ce ba <laughs> ta shigo nan ta ce ita su ne masu karban rabenu na haraji na haraji eh. aka dan yi abubuwa a nan guraren to gaskiya na tafi cikin na tafi gida cikin nishadi wallahi tunda dai ba fada ba tsegumi an yi aiki lafiya an gama lafiya To za ki kai kimanin shekara nawa kina harkar fim? Mm, zan kai shekara ɗaya. Kamar na zan fa a cikin a duniya ko baki? <laughs> Eh haka ne a duniya na yi sin inda a balle ake watsa mashi shinkafa to ni ce mai abincin. Eh. Za ki kai shekara nawa kina harkar fim? zan ta shekara ɗaya. Kina yi. Mm. Me ja hankalin ki kin farko kika ga ya kamata a ce ke ma ki shiga harkar ki? Gaskiya abubuwan da suka ja hankali na a harkar fim yana da yawa. To me shi? Da farko dai tun ina ƙarama. Eh. Na tashi da son in ganni ni ma ina yin fim. Fim da dama wa'inda aka suka ja hankali na. Eh. Kamar irin su a halin kitabi. Eh. Da dai sauransu. to gaskiya tun daga lokacin yadda na ga ana faɗakarwa eh. a dalilin wannan fim ɗin ma har mun samu karuwa akwai inda suka musulunta masha Allah to gaskiya hakan ya ja hankali na yadda ake faɗakar da al'umma eh to gaskiya hakan yana ja hankali na sosai shine nima har na ji kamu da sha'awan yaya zan yi a gida yaya zan yi a gida a birni ta eh. na samu mahaifina da mahaifiyata na ce musu ni dai ga ra'ayina na. Eh. suka min fatan alkhairi suka ce Allah ya bada sa'a to yanzu ke san kowa akwai dalilin da yasa yake shiga harkar fim wani danye kuɗi wani danye suna wani gashi nan dai to ke dan me kika shiga harkar fim suka sa na shiga harkar fim gaskiya ni na shiga ne harkar fim domin na ɗauke ta sana'a ne ni a matsayin in yi sana'a ne hmm. kuma in faɗakar akan haka kika shiga akan haka na shiga fim kuma sunan ma ana so a yi shi eh. idan in kai sunan ne ma nan ne zaka ringa isar da sakonninka kina so kace ke ba dan kudi kika shiga kai fim ba ai ba zan ce maka ba don kuɗi ba mm. sana'a ce kuma duk mutum kaga yana sana'a a yana yin ta ne domin ya karu gaskiya ne ko ba haka bane ba gaskiya ne yawa to a fina-finan da na fim wanne da wanne ne kuka taba haduwa da shi kan jaruma da jarumi face to face wanda muka haɗu jarumai yan fim eh <laughs> Suna da yawa gaskiya. Kin taba haɗuwa da Hadiza gaban dan na gance kina yanayin kama da Hadiza gaban. <laughs> Allah sarki jaruma ta ce ai ko muna kaman ma ba komai bane. Eh. <laughs> Mun ya mun haɗu da Hadiza gaban sosai akwai wani fim din Abdul Amat da muka eh, yi eh. manyan mata. A lokacin ma gaskiya mace ce mai saukin kai har mun yi hotuna da ita. Eh da kuma wani fim kuka haɗu da ita? A fim din wannan me ma sunan fim din ma? yauwa a fim din gidan ba da ma eh. akwai lokacin da muka haɗu da ita eh. da yake amma mu suna sunan mu a gidan yari muke suna sunan mu to yanzu misali aka ce yan fim yan iska ne ke san aka ce aka ce wai wai wai yauwa an ce yan fim yan iska ne dan fim yan iska ce da an ga dan fim an ga dan iska bata tarbiyya suke shin da gaske ne bata tarbiyya suke ko da gaske yan fim tafiya su ɗaya da malamai gaskiya in fim ba yan iska ba ne mm. sai dai wanda ya sa a ran shi ya zo da niyan ya iskanci ne duk mutumin da ya ɗauke ta sana'a mm. harkar sana'a ba wasa a ciki ba kuma iskanci ba ne mutum mm. ne yana yi domin ya tsira da mutuncinsa gaskiya sannan kuma duk abin da ga mutum ya yi a fim ko ka fito a yan iska ko ka fito a karuwa hakan fa yana nufin kai ba haka ɗin ba ba ba ko a barawo yauwa acting ne Eh. ko ba gaskiya ba amma har yanzu wasu suna da wannan duhun kai din eh. gani suke a fim yan iska ne ko ba su da kamun kai ko irin sun fi karfin iyayensu ne eh. ba haka ba ne da ni akwai lokacin ma da wallahi na ce mama ta so ki je ki biyo ni ki zo mu ga ki ga yanda muke aikin nan hmm. maman mu ta zo ta gani ta ce wannan ai sana'a ce gaskiya ne ka gane eh to idan mutum yana za yi shiga fim wani hanyoyi ya kamata ya bi hanyoyin da za ka bi ka shiga fim eh. suna da dama amma dai akwai waɗanda su dama ba fim ɗin suka zo ba eh. ka gane eh. kawai dai sun dai zo ne da mun su ɓata ma masana'anta masana'anta suna sun zo dai gwagwa tsula suke sun zo kwakuti ma kwakuti sai ne gwagwa tsula suke yawa to da fatan mun ƙara kiran ki karo na gaba ki ba mu haɗin kai ɗari bisa ɗari ki ƙara gaya masu kallon ki sunan ki insha Allah a duk lokacin da aka buƙace ni hmm. in Allah ya yadda zan samu halitta da yaddar Allah ki kada gaya masu kallon ki sunan ki ni dai sunana Sadiya Sani Biyari mun gode sosai